alƙarna ɗan ƙaramin ƙiri mai kada manya-manyan shanu baki ba buga sauro amma yana hana bacci kana kamar ɗan lako amma uban tafiya ne kai abubakar ya garba baban gida har mai kumbar ɗumi ne mai ya faru mai yawa kana ga ka ga 'ya'yan baba ta leƙa na leƙa mai ya faru mai ya laye laye laye wasan yara yan sun girma ba karawa mugun magangari sai kura jakiya tafi bai dawo ba a kwana ana lodawa kayan amalawa ne zaki ko an azaba zai dauka ba faru.
ai karo da karo sai rago dan akuya sai tsallan waje kai aina ummati aina ummati ina akwai al'ummata gani nan ga al'ummata
Ba nan Najeriya ba ko in ina.
na ga 'ya'yan baba na ji kamar ina kan arfa
Da hawa kaɗan na ta ‘ya'yan baba, baban gida ne da kai shi ba sabo ba.
ni na tabbata ya tara mace don in kana ciki ban magurmi Waƙar ɗan Maryamu ba da yawa, abin yana damuna.
Ya tana na a wajen ɗan Maryama da kayan gida kai motoci ga mata a jimare. Wata ma na nan da Idan aka ce Isa ne, ko akwai kuɗi a wurinsa ka tabbatar da bai iya kyauta. In dai bandir ya bandir ce Allah ya haɗa shi da 'ya'yan baba, don sun samu mace tare.
kenan kuwa.
Ban so na gan ku cikin tuta ba idan kun tuta na tutance. In kun kwashe na kwashe ni baban gida mai kaɗa gurbi.
Ta gaban gwamnan nan ba na son ta, ba na son ta, saboda kullum shirin ɗage ka nake yi baban gida, kai ba kyale ka ba.
Najeriya gaba ɗaya tali. Bara ma in cika baki, Wata da ‘ya'yan baban ba kai ba.
wai wa yake da 'ya'yan bawa, kuma wa yake waƙa sosai baban gida mai kaɗa gurbi.
ya kai ka leka eh wanda bai leka ba ina shi ina iya wannan aiki
In kana cike ban magulmi, hau doguwa na yi magulmi in ka ki doguwa ban san ka ko ɗan gidan uban wane ne. Ka san yanda gambo ya da ɓarayi ni ma muna da 'ya'yan bawa.
in na hangi ya'yan baba eh kamar sha ta ya hangi bashar mai jaura da duka maza To sun daɗe suna tsigewa cali mu ko muna tsige su cali ku ko ke tsige.
a ba shakka da ta zo gida ne ke tsike ka to ya ne Su idan sun tsige ni na ke tsige su cali ku ko ke tsige. ni.
Mm, me take ta ba muku ya'yan baba eh me take ta ba Ni dai na gan ku kwashe da iza kwashe da iza ke burge ni. Mai isa a hannu ya gwaskance wanda bai da isa cali to ya laluba ya bar zaunawa.
eh abun iska fanka ce iska fanka don hanya iska fanka ce. Ai tuta nufin Allah ne, kwashewa nufin Allah ne, to idan Allah ya yarda a cikin minti uku cali sai ka garo ya zamba ba.
Mm, na ji cikin kano yara gaba ɗaya faɗi suke ina ka bi ka ina mijin yan na wuro Allah ya sa ka kwashe Allah ya sa ka kwashe na yan na wuro
Ina ɗan gidan guna mutumina, na kaka zo na yi ma saƙo, na ka gaba da gaba da gaba ba ko na kaka ba gaba da gaba ba ko ta baya suna shakaka.
ne mutum ai Na kaka ba ga gaba da gaba ba ko ta baya ana shakaka.
amma faɗa tana ga mutum ko ba faɗa da wawan kallo na kaka Ga mai karfi daga can Allah aiko da ɗan bida yana yanka.
eh inda kake barke na kaka kowa da kowa na ka ne Eh, In dai na ganga kwashe da isa na tabbata ba zan yi ba. In dai na kakana kwashewa to baban gida na kwashewa.
magana gaskiya ne.
In dai na kaka ya tsige to ai baban gida zan tsige.
Eh, shi.
zauna lafiya na Musa mai kibiya.
Na kaka ga dala gane rato ga bura uba ko yaushe.
Eh, na Musa mai kibiya.
Kai ina zakin mafuzo mafuzo na ya ba madalla. Amma za mu yi ma saƙo na gaya mana kaka zaga adamin mana da da adamin da da zo mutumin ya aka yi menene ba ni labari na gaya ma adamu dama ai in ya ragawa isa to ko allah bai yahe mai wannan gaskiya ne in dai ka raga ma gaza na san ko allah bai yahe ma aka labarta musu
na ɗaya ka za ka yi ma aiki fafaro wata mutume na to in ka tsige an tsiru ci amai sai dai yan yara ai ci da amai sai dai yan yara wannan gaskiya ne ɗan da ya gada ya wuce ɗan da yi adamun da da ne ne ne idan ka fito yawanka idan ka naɗo gaja adamawa ka yi shi sokoto ka ajiye shi idan ka naɗo gaja legas je ka can katsina ka ajiye shi gajan kaduna in ka naɗe shi ka yi cikin kanan ka ajiye shi ba wanda ya sani mutumina in na sokoto ne ka naɗe to ka yi shi zariya nan ka ajiye shi in ka lalabo hannu hijar ni abun da nake so
ya aka yi da kai shi bakin ruwa ya ajiye shi kai kuma abun badali ce to ya kai shi bakin teku ya ga ruwa yana juyawa ya mai dori mai kyau kai awan gajanci babu idan ya sauke ma na turare ai da ya sauke na turare to ta nan kake ganewa in mai babban dori ne in ma mai karamin dori ne in kai dori ka labta mai isa sauke ma in ka ci ka wuce shi kenan ko da ya tagagi ba sanin gida ba lamba abun da baya da shaida ka san ba zai yi tasiri ba ana abada
in ta kai ga mai na tubani shi ma tambaya sake yi malam naka kake so koko abun gaje zai karba idan na kaca zai shi ma tuta za ta baje shi in nashi ne zai karba shi ma ya zama dan ɗarbawa to ya gurguso mace tare dan gidan guna sai yaya malam dan gidan guna mutumina malam dan gidan guna mutumina na martala sharu mutume na ina kwaikwayon kura kashe ka alhaki barin ka ta kai ci baban hawa na gode ma ban ga musa mai kibiya ba mai kibiya uban ta kenan
da lafiya alaikum baban gidan guna na gode komi ka bani soyayya ce haba angon kaka ina na musa mai kibiya ne mashayi mai duniya ka kyauta awal kaduna na gode ma awal dogo babban bako dogo babban maryam ai awal dogo ban raina ba awal dogo na gode dogo babban maryam
awal dogo na gode na dausiya mutumina ai awal na dausiya ka kyauta ai baban gida bai raina ba godiya na ke na gode dan ka biya ni ban raina ba wayo gurmi habawa gurmi gurmi na da kalangu kaduna na da 'ya'yan baba in na ce kusa mai kibiya ya biya ni kware na hawa mai gidan baba na gode ma dan ka biya ni kware na hawa awwal kashi na gode awwal polis kware na hawa ai awwal polis na gode ma dan ka biya ni mai kada gurbi ma kuma bai na zuwa ne na zuwa abu zana ya baba dalla ina sani teburi dan musa kai ina sani teburi dan musa wacce ina abdul oyuko ko Allah kai oyuko kai na suleiman shawara da Mustapha kan hajiya.
oyuko mai shawara da suleiman na dan hajiya iya layin sabon jirgi na yaba na gode in ya biya ni bare na Alherin Allah kyawa a sawa.
na dan hajiya ni bare na Naman da a sawa bai kaunan mu ne.
na malam bala na gode malam bala uban ɗakin mu na malam sani ina gaida ka malam bala na malam sani godiya nake na gode don ya biya ni bare na ba na lalle ahali na gode Hawa.
koma cikin kano wai ni kam dan iya za a yi ne ai wadan iyan badarawa ai wadan iya na gode idan ya biya ni kwarin na ba wai ina yakson boy yakubu yakson na gode ma dan ya biya ni kwarin na ba godiya na ke na gode sai wata rana yan mansa kai dauri ai garin kano zan sauka kan mu gaba kai hanifa kai ni garin kano zan sauka na fatimi ne ne ne na fatimi ne ne ne na zumayya ni ne ne ne ajali kai kadai kake yawon ka baban karibun aka kyauta zauna lafiya amina suna dan banta baban aisha uban barkina lafiya na silan dan bata sarki mai dan bata sarki uban dakina na muhammadu tufak babrai na hawa wai ina min ba neman man tufak na gode shawara bajin tafa mai duguri na hanka dan fara mutum ne na ni godiya na kai ka kyauta
haruna kai rana na alhaji lawal na gode ma lawal ce a mabarin nawa ina gwaska gwaska usman gwaska ni bare na ba ina sarkin yaƙi ne sarkin yaƙi ya kyauta na garkuwa na gode sannu garkuwan malam mai godiya na kai na gode haruna sarki kasai alhaji haruna sarki kasai dan marayan zaki mai fada da masu iyaye kashe makai ne dama lalle godiya na kai na gode yayan dan bashari ka kyauta yayan sarkin samari kenan kai na gode yayan matawalle alhaji hamza ina matawalle ina matawallen kuri alhaji hamza ina gaida ka na alhaji ahmadu sarkin yaƙi baba na kura na gode ma
tokai tokai tokai tokai ga mu ga 'ya'yan baba iyalan tara da mu da 'ya'yan baba sai dai shukura alhamdulillah Allah shi muku kyakkyawar sakayya da alheri dan ilori mai yan faru ina cikin kano har yanzu ni babu inge da mai kaɗa guri Hawa.
mana dan tarauni barka da zuwa eh Malam Abdullahi na gode wa na tuna wasga dan taro ne. Baban Abba na gode wa. Ina takardar. Baban su Abba mine ne ne. Dodo na Rablatu babban bako. Haba na Rablatu mine ne ne. Ai ka daɗe kana tsigewa. baban usman ni bare na hawa baban khadija na gode ma sannan baban nazir ina gaida ka baban naziru na gode ma ko ni ka ce da ni ka kyauta yayan sani yayan suleiman na gode ma da allah wai ina abdallah abdallah na yaba mutumina na saniyola ina saniyola babban bako malam saniyola na gode ma malam saniyola kai mutum na baban jamilatu babban bako baban jamila na gode ma baban sa'idu na gode ma baban nasima na gode ma na aisha wani ka kyauta na aisha wani ni ne ne ne mamma na cika mutumina yana uwar gida sarautar mata sannan a ta kakin kyauta wannan godiya ma ke kano tunatar ci babban masara ta duniya alhaji saniyola na gode mai saniyola a don in kwamu ma saniyola shi ya bani mota kyauta eh ya wuce wai saniyola ya bani mota eh kyauta doktri ba wasa ba
na murtala shiru na gode ma saniyola babban babu Mm, ɗan shanu mai garko ɗaukar gambar.
Mm, shawara da ɗan taro ne malam mai shawara da ɗan taro ne na sani ɗan fara mutumina baba na na'ibi na gode sannan na na'ibi mutumina Na'ibar Islamu na Alhaji Muhammad Sani eh, ɗanfara.
na gwamnatin ƙasa ka kyauta sani ɗan fara babban babu gwamnati bare na hawa sai mu gwamnati na gode su ma sun biya na bare na yana dan takare babban dodo dare dan takare na sana abun da kake mana na gode ma baran kankani ka kyauta musa an goma gode lafiya na yusuf tv yusuf tv bare na hawa yusuf tv yan malami Dr. Chaku Ibrahim na gode ma. Yana Ibrahim mai hala ne ya biya ni wani na ba. Sani disko gaye ya biya ni na gode mai.
Babu Musa Dan Gida.
Abu na buzu. Yana shehu mai kango. Kango ya zama bene yanzu. Yanzu kango ya zama bene can. Wai yana ricen ne. Yanzu yana ricen ne. Ya ce na gode ma.
wanda ya ce waya komai tsadar ta inda ta sadarwa ce sai ya yi mai gida Bashar zalla na gode ma. Wai kai bashar ina mata kan wani.
bashari zanna wa sarkin matasa na Ahmadu mai ɗan gemu ne wanga Ahmadu malam ba. Umar na mama na gode mai, Umar na mama na gode mai, Umar na mama na gode mai. Sarki ni na gode ma sarki yanda kake ka kyauta.
babban kanin mahuta manya kanin alhaji haruna na kasai eh yawa
Kada dai ka ce matawalle ai matawalle uban ɗaki.
kaji irin ta Na sarkin yaƙi na gode, sarki na kura babu.
masu wannan Alhaji Ahmadu na gode ma sarkin yaƙi ina gaida ka. Ina mata wallan kuri Alhaji Hamza na alhaji gode.
an ba gidan ka bani da isu Lallai wa kulli da bai rena wa sai na yaba ma ƴaƴan baba. Ina ka ga dokto ne dan mai shinkafa. Na Adamu da da na gode ma. Ina Dokta Ahmed, Dokta Ahmed dan mai shinkafa. Na dade yana tsigewa ni ma na dade yana tsigewa.
wannan aikin hobabin gidan kuna ya ce ka yi shi gaba ɗaya ina alai mutumina alai ina gaida ka ina kilos ne kilos na gode ma makilu tsohon soja a fange da bai rena malam idi ina gaida ka awal rimin ke ke rimin ke ba ina gaida ka awal rimin ke ke na rimin ke ba uban ɗaki kowa ina kabiru mai shayi A'a, yana kabira mai shayi an ne sharo an kaka goshi san musa na gina kuɗi na musa sauko ta kenan a huta da lafiya jama'a ta sai wata rana in musa a huta da lafiya aina ummati da